Ya za a iya fassara laifin gudu? Laihi ne da ayar doka mai lamba 274 ta kundin shari'a ta san da shi kuma tattayin di hukunci a kansa. A dokar Nijar, laifin gudu na nufin direban mota da ya tsayawa bayan hatsari ya faru don ka a tuhuman shi da aikata wani laifi. Wane irin hatsari yake iya faruwa ga wanda ya aikata laifi a gudu? Idan hatsari ya yi sanadiyar hasarar rayuka ko jin rauni mutum ɗai ko mutane da dama, wanda ya haddasa hatsari za a yanke masa hukuncin zaman kasu na shekara ɗai zuwa ƙasa da shekaru goma. Sannan zai zuba taron kuɗi daga shika biyar zuwa shika ɗari biyar a baitar ƙasa. Sannan kuma wanda an ka azabta ko 'yan uwansa na iya ɗaukar matakin shigar da ƙara su tambayi diya musamman idan mota bata da assurance. ana la'akari a cikin waɗansu unguwanni na yamai idan mutum ya bige wani a hatsari yana gudu don kare kansa saboda akwai wasu da suke ɗaukar hukunci a hannunsu. Akwai abin da ake kira kyautar ransa a duk lokacin da hatsarin zirga-zirga ya faru ba da gangan ba kuna da cikakkun takardu idan jama'a sun kai kokarin su buge ku kuna da injin ku yi gudu domin tsere da rayuwarku amma sai kun nuna ma hukumomin 'yan sanda cewa kun gudu ne saboda ku ceci rayukanku ba wai don ku amshi laifin da kunka aikata ba. Ana ganin waɗansu lokata ko da an yi hatsari mummuna sai a ga wanda ya kitsa hatsarin ba a rufe shi a gidan kaso. Ya za ku iya fassara wannan al'amari? Saboda an saka laifin hatsari cikin rukunin laifukan san kai amma ba da gangan ba kasancewa ba cikin niyya kun ka so ku ji wa mutum rauni ba wannan ita ke hujjar da ke sawa maimakon babban alkali na ƙasa ya tura ku a kotu don shari'a ko kuma kaddamar da bincike bayan ɗaure ku gidan kasu sai ya sa a dubi lamarin kai tsaye domin idan an kace laifin hatsarin zirga-zirga ba na cikin niyyar mutum ba ne ko da ya zamanto kun haddasa hatsarin zirga-zirga da ya rutsa da mutum dubu idan ba ku da laifi ko da ɗaya ba za ku yi kaso ba saboda haka.